الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتقوا لسان الله وبشير مع البركة كتبوا في كراسي كان الكريم البخاري وفي كتاب الإسلام لا يتكلم عنها هنا كتاب الوجود يوم كان شعبان يربونا باب تسويق الحكم والأمور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله باب تقليد الزكي والوضوء ويكثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كثر قدميه بعدما زق وجوهه حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابي السعد عن حليم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونه وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغسل به فاقرا على يديه فاغتسلهما مرتين أو ثلاثة ثم اقرا بيمينه على شماله فغسلهما كثيرا ثم دلت يده للأرض ثم مدمد واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل راسه ثلاثه ثم اقبل على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. امام البخاري باب تطبيق الغسل والوضوء. باب يوجد من مكان الرجع غير الوانكا ثم غسل بحق الله. انها نفسها تجد الرجع. yana da da kamar wani da ba su sai yau da shi ka da wani sai ba shi ba ta ji ba da wani da ba ko da fara awalla ko da wani fuska ko ma kai da wani da ba ka da ba sai ka duka da ba ka da da fara ko da ba ka da ta ka ta ta kai kawo ce kawo sai haka shi ka da fara awalla da kuma yau da shi aka yi an fara da jira ta fara da kai ko da ma da ke kawo da wani mutum yana halatta ko da halatta يقولون أن يؤمن أنه ذكر قلبين بعد ما شق وقوعه لكن أن قمت عبد الله بن عمر cewa ya wani kafa kuɗi bayan alwallatin ta bushe a yana alwallatin ta bushe ya wani kafa kuɗi wannan aka ne imamu shafi ya wani shi a yau an ba da annaka da abdullahi bin umar ana tawaffa a sufi fa a karɓar gida fa ba da alaƙa da ala kokari fa sallah kirana sun ga ranar alwani sallah ranar alwani a cikin kasuwa sun ya political weapons. Christians were come to the government system, the family, family was just exactly the school that you could rely on, which were recognized, you were covered in that religion, and others were recognized. tafiya da yana da wani abu a wasu da kuma da yayyayi kan zuwa wasu da ba da saboda ya yi shi wani za ka kai a wata shi wani za ka mafi shafi ya ce an ya mushi sai ma ku ka kawo wani abu da ne da wannan magana sai kawo da aka ka da kuma da kawo da shi magana da Allah ya rahama sallam ko da ma da ka mushi da kuma da ne sallallahu alaihi wa sallam da wannan idan ku ka ga da ta محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن انصار بن ابي الشرعي عن قريب مولى بن عباس بن ابي عباس قال قال التلميذ وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن محمود ابو عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الواحد بن الجار شيء ما يدركه ما يدركه في مسعود احمد وحده وتصدق على هذا الشيء حديث ما يكفي يكون غيره لا يدعى ma aka Da Thank you. sun da babu da kama ana yi wasu sun kusura a cikin nan da gaske ne ko kuma da ta ake kuma ba ta da ba ta ce ba a ba da da da da ruwa فأقبل على يده فذكره مرة أو ثلاثة في الصبر جهنم مثل لا يصبر والشيء ثم أقبل بيمينه على شماله فتسوق إليه شبهة كان أعطش من شيء شكا يرجوكم وعمل ذلك فيكين يرى مستقبل الشواء تركوا yadda kuma akwai tafiya sun yi ana imani sannan ya zuba da ruwa da da ya zuba ruwa da hannu ya rama da hannu ya hau fa da kada da kira sai ya wani ke gaba da yanki bayan ya wuce kuma da kaka ya da mutum hafi sannan ya shuka ya hannu ne da kasa wata da ya yi hafi a nan a duk da wuce mu wani suka ce ne ha kudu da ta gudu da ta gudu ta kan kula ala da ya kasa da ta kula ya wuce a wuce ثم من مضى استنشق سمع الذي يكف يتعشق هو ثم مثل وجهه وجه العلم فالذي يوم تكون تعشق وجهه وجهه ومثل ثلاثا يوم كي يتوقف كي تذكر لما يكون هو من bayan da kuma kuma kuma da da kawai kuma ne ثم تلاحى ثم قال ثلاثة يسان في أربع سنين في اليوم كان فقد سلع قدمين في أهل سبع الله عز وجل يوم في الحفظ الرحمن فقد قلت يا سيدي توسطى من جعل الله لكم بأن يقال أولا أولا يجب أن يكون ذلك وقال ما كان في يوم الدين فقد قلت suna cikin da yake mamu bukari shi bayan halatta a bambanta tsakanin ayyuka sanin mamu bukari mamu shafi yana da wannan fahimtar sanin mamu shafi mamu abuwa ne kare da wannan fahimtar dole shi ke fahimtar su imamu abu a wata imamu shafi shi bayan halatta da mara ayyuka da samun kamar ya zuwa da shi da ayyuka babu nasara imamu shafi shi da zikin ko shi ne allah ya zama wata lafiya da shi يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأشعار

wanda ba kai na ba misali misali ce a lalatin ruwan rijiya sai ka sa wani jika mai ruwa sai ka haka kalli ko da yake goma za ka kaɗan ta fara a da ta wani kusa sai suka كده كل الربوع ويجي لا تقوم على الربوع لكن تقوم على الربوع تقول من يعني شيء يتولي لما قلنا ما يجيب الشمال على الربوع تقول الشمال شعر من مرتاح سوى ذلك تقول كده بطول ذلك فكما كيف تقول أعتبر كنا على هذا الربوع والله أنا كده بالكويت أو أقول شعر ولا كيف أروى أو لك تفكير ولا أنت تقول لا أنت تعمل ولا أنت تعمل بس تعمل كيف تقول لا أنت إذا أبيتها saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya fattaku Allah mastata'tu kuma a cikin zaki na amur ku bi amin fa'atu minhu mastata'tu to dike yana da cewa idan da kankan da Allah ta fashi kan da baka an da kankan da Allah ta fashi da hadisi Khalid bin Ma'dan ya fi sunan da Abu Dawud Khalid bin Ma'dan yace an ga da kan da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة قد كتب فقال لهم ارجع فاحكموا حتى ارجع فاعيشوا الوقوع والصلاة لما يصير ارجع فاحكموا الوقوع هتذكر كيف مدير الشيء كان في الهجرة يقول أحد الوالد يصرف عليه في مسيرة الليلة يستحر الوقوع ولكن كما كتبت يمشي إلى شعر هذا اليوم يمشي سنة كان كانت الجمعة بعد كده يقول لو يقول لك شيء كمان كمان يتكلم على هذا sai ko ne ne cewa duk da cewa wani shi ne ko ne ko shi ne ko da ka alwala ta ta wala mu shi ba kan ta matsala ta rashin cewa ma kan ta wata cikin iyawa hayi ko da ga sunna da Allah sallallahu alaihi wa sallam kina da shi ya wuce ta wannan shirin abin kuje ka ka da kuri a ko da ba ma ba ba da wala ba wannan shi ne kawai wani cikin ya ko shi da shi ko da Allah da kuma jiya da ta dan mun ba mu ba ta ko da ba jiya sai من أقرأ بيمينه على شماله في الغسل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا العامش عن سهل بن عبد الزعد عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم غسلا وكسرته فصف على يده فغسلها مرة أو مرتين قال سليمان لا أدري أذكرت لنا كانت أم لا ثم أخرج بيمينه على جماله فغسل فرجه ثم ترك يده للأرض أو للخارج أو للخارج ثم تمنمر واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته فرقة فقال لبيته هكذا ولم يردها الإمام البخاري باب من أقرب بيده على شماله في الغسل

ومن قريب تكون كم اسماعيل التبولكي ولا يتبولكي قال حدثنا ابو عوانه وقال بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا احمد قال السعد بن ابي جعفر عن قريب مولى بن عباس بن عبد عباس الحمد لله بن الهاري هذا اليوم قال كشف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له لا انا حدثت كلمه الله تعالى لا تعالى هو يدومك wanda sarrafa ne sai su ɗauke shi da gudu Kuma wanda. Kuma shi yake cewa duk da ta kasar babu da ka a gare shi za su su ɗauke shi. Gidan wanka ya ɗauke ne daga baya wanda gidan wanka ya ake wanka. Da yadda su rufe ta da cewa yawa a gare shi amma wani wanka ya ya ya sha bambam. Don shi da sarrafa da ya ce a manzan kuma sarrafa da yi wanka cikin gidan wanka ba a kuma da ba da yi wanka cikin gidan wanka ba kuma ba da yi wanka cikin gidan wanka ba. kuma a gudun kasi ne rauta da su kare a cikin majin ya shiga cikin da kuma yawa da yawan da gurbe kuma a cikin ya kare ya kare ya kare a kuka a kuka kuma a kare wani shi ke nuna maka mutu da a cikin rawa ta da kuma abubuwa da aka ta barauta ya shi ne kake cewa za a yi gida da ake maka amma su da wanka kada su shiga da har su da ake ba su da wanka Ba da ake yana da wata kai ba su ba su da wanka lokacin da kuma yake yana wata lokacin da kuma hanyar lokacin da ake yana yana ba su da wanka amma kuma da su sai magana da gidan wanka kuma da su sai ba su kuka su da kwan su da jini da kuma su shiga gidan wanka wanda ya kai wanda ake da kuma shi da kuma wani kwanda ake shi da kuma su da kuma su da kuma su sallallahu alaihi wa sallam bayan shi bai san su ba kuma bai san su ba kace fa wanda san su sai ya cika karin shi da mutane فتبع على يده على كلام ملكا او ملكته إذ فضل ذهب إليه وجه السور كله قال سليمان سليمان يا سليمان سليمان بن مهران قال الآن يحيى وجه الشيخ لا لا ثلاثة عنا فالسني بقى حتى بجد عبدا يأتي وكي يبلغ نشبه ثم يبقى ملغ الإنسان يبتبني أدري جاء الدين يشي برسل جاء برسل ba برسل الله wanda yake kuma maka cewa abu a wana a fadi a kuma ne to ya ci tsari sannan su ka ne shi tsara su da ga a amma su farko farko ba shi daga ƙarshen rayuwa sai da ba da shi uku baya shi uku ba shi suna ne ya sai shi uku wanda shi ba da shi da shi da mutane shi ya ga ana ana da shi to sai ana da da wasu suke dinga shakku shakku kuku ne ba ya ce ne ko da shi daga baya na yawa da wani da shi da wani da shi da wani da shi da wani to haka yanzu wannan shakka da ya yi kuma na da shi da suka wuce da wasu da suka ruwa wasu kuma ya wani ko kuku ne su suka da wani shi ثم أخذ بيمينه على شماله فلم يكتب الروح تكتب دهان دهان يكتب على الموضوع ولا سال قلبه سيرون تدخل به فلسك إلا الشروع أولا إذا نوعي على وجه إلى العنون فأنا مرسل كيف تعلم أن الله إله

ثم دلك له بالأرض أو بالحارث فلم يبقى هل من يجب حتى كبر ويمشي سيره ويوصل لما يتعمل لهذه النبي صلى الله عليه وسلم فلما يرى لما إن شاء الله ثم تغمر والتزلع فليس كبر عليه الشاعر وقتل وجهه ويديه يوم تكون تشكيلها الوجه وقتل رأسه يوم تكشيره وانسوا نرجو الجماعة والدار ثم صب على جسده سنا الذي يسبع مدور الشيخ ثم جناحا ريحا غلبا فغسل قدميه يقول في صفحه فأقوم المؤمنين فقد من أجل فناولته في القتل إن كانوا يسلي فلسه إلى في فقال بيده هكذا هكذا هكذا لم يزال في مرة كل على ذلك كما بين الذين وأنا على التوحيد أو لا تري وكذا يتأثر قبل الإنسان لبقينا على التوحيد أو ما في شيء كل متكلمين على ذلك ما هو هذا الوجود أتوقع الشيء الشيء لا يستقل بالوجود وتتوقع على ما يعني شيء لا يحصل به كنت أتوا عقاب الذين كانوا يعملوا شوية تبع كانوا يجوا لأن هذا يحصل بالجبال sarka shi duk da muke gaggama yana amfani da kyalle wajen wanke arola ko wajen wanke wajen da raba suna arola ya tabbata mutai da tuka tare da wasu lamurin suke suke shiga kake kawai shi ne gaba ɗaya da suka shi ba kamar ko ruwa da suka yi suka da yanki ba amma wanda ya haka ba su yanki abin da ya kawo bukari kawo da bagan nan to ni an sarki alhaji ruwa da hannu ya dama ya samu hannun mai na hagu a wani wanka قالوا إذا جاء معه معاذ ومن دار على لسانه في غسل واحد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن علي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد بن المنتج عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على نسائه ثم يصبح مسلما يمضح ترتيبا ومن البخاري في باب لا جمع ثم على ومن دعا على نسائه بمثل واحد يكون هناك da wani zai kuma magana ne yake hukunci wanda ya yi jima'i da sun yi sati da kai jima'i ba tare da wani kasa tare ba kuma da ba a lafi ta yi jiyo kusa da ma su kuma a yi ba da ma ta bai da tsaye ma ta yi da tsaye mata da kuma yawa kuma suke da kawai da yi da kusa ta tsara muhammadu da karshe a kala ta tsara su a ji da yi a yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da yi da طيب وإذا أثبتني عندي الشر أو تثبتني الفكرة كنت أثبتني هذه الرمزة لا توصل إلى كل هذه الشهرة فتشير إلى كل عدي عدي ويحرص لدليل مشروع عن قريب إمام في هذه الخلال لك قولون إجمال الوضع إلى تذكر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بن نوح بن عدو ويحرص لدليل كلاهما عن شبع إلى أن يزال الوضع إلى

sai ya san da shi so goma ka mutu kare wani ذكرته لعائشة عائشة عائشة فكما يكتب Allah ya kuma ya ce aka ce bai an kusa mutumin da ya yi wanka zai ta ta rana mai aiki haji bayan ya ta ta rana ta ta zuwa yi turare shi turare ya yi turare da ya amfani da shi suna ya yi da yi da yi ko kai sai ce ka shi da wani ya shi da ba mutum ya ba da wani kasuwar da shi ne wata da yi da ya

bukari ya ce kaza wata kare da zai zai zai ya da mai wani da cewa abin da ya zaba mu wasu da ala suna mutu kan mutu duk da ala suna mutu muhaddin bukari ya kawai kala wanda ce mai kyautar da kuma ala suna wanda ba su kawai ba wanda ce mai kyautar da kuma ala suna shi kan kawai shi kuma da kai kafi masa sun san rayuwa ta hanyar su kuma kuma da kare suna da zuciya a bace da bace ya da kai har zuwa da kuma kuma da kare suna ba kuma wata kawai da kan da su sai ku shi ka da su ne ba su suna تقوم عليها تبع تريد تعمل جدا لا تقوم لا تشيء بس ولا تعمل تقول ما تروح كذا عمل تقول لي كذا عمل كذا ما تعمل أنت تخليك كذا ما تعمل كذا ما تعمل ما تعمل تستخدم كذا ولا تتخيل ولا ما لها حتى جاي لما تكون كان على فرسيته أنا هو من استبعني وتعرف كلنا نستبعد كلنا حبينا نجيش بدل ستة يعني أنا أنا إلا أقول أبغى أتكلم عنه الإنسان كنوز لا إنت حالك في جبرة أنا قد يجب أن أشهد بجلوس فلا أني كفت من كفت إسلامي أنا في جبرة لقد أنا أنتم بي عن بركة جبرة جبرة جبرة لازم أعرف ذلك عن الأكل يتهم كل كذلك جبرة يكفي من كل ذكر مالي ومن كل شيء وعيد هذا كذلك في محاولة كذلك وإلى غير بعيد

kuna da cikin girma ba wa cikin da a cikin shi da kuma yake za a fito sunan shi ba sai ban da rubuta da alƙur'ani kun sallallahu alaihi na sa ba a cikin sunan sa ba fa ya ku ala sai da yi jima'i da kuma mata ne kuma da su ne ko yi ba da ne wai da na ko akan sai imam bukari ka kawo babu cewa halittar da ya mace yana da yana yin babu matan da yawan kawa wani yana yani sun mai kudin ne wa daga yana da miranin da za ku ce ba da yana tashi kuwa ga yana ganin alamun da ya gaba shi da kuma kuma ta akan ta aika da lawa an kawo tare da shi a ƙarƙashin kuma ya kula da ne da wata ƙa'ida wadda take nuna cewa mai imirani lokacin aka ana iya ya zama mutawaga mai kaskantar da kai wasu aka haramta ne ko a gani ba su ya yi ƙarfi ba su ya kaza

قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا احمد بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن احدى عشره قال قلت لانس او كان يطيقه قال كنا نتحدث عنه وأعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إنما أنا قد حدثهم صدق يسوع قال بقيل سيدنا محمد بن بشار يروي واحد الله قال سيدنا محمد بن بشار بن أبي عبد الله بن الجواني قال حدثني أبي مؤمشان بن عبد الله بن الجواني قال أكيد مفرد كان هشام عن قتادة عيسى بن أبي عبد الله بن الجواني شوف البركة طيب عن أبي قتادة قال أنا أتعالى أتعالى إلى أنا حدثنا أنا في مالك أنا في مالك يا ولا بلغنا يا ولا أنا يا أجلنا أي بعلم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على إنسانه في الساعة الواحدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب سيرة على الأبواب واتش حتى أحيا من الليل wannan karkare ko a kan abin da lokacin babu rawa a cikin agogo suna kawai lokaci ne wanda ke wancan awa tare suka kama kawai da ke wannan awa su sun ce a yi awa a sha biyu a kawai wannan da sun ga sun kawai a yi awa goma sha biyu ko yi awa yi a yau saboda ka awa ce yana wasu wasu yi kamar da yau da ne domin da ila ashara amma kuma cewa ya yi da kan sa'a a kan lokaci da wani ne wani ya yi kuma wani da shiga wa kuma ita ta kuma kuma ta tashi goma sha a nan siska da barka tara mu ba su yi sha shi kawai yake su goma sha ɗaya kuma da wanda ya kuma kuma da shi ɗaya ba mu sami a nan da bai ke tafi ina da kawo ba shi ya bai kai ya cewa su kala ne su kala ne ba su goma sha ɗaya ba kuma ita su kala ba su goma sha ɗaya ba su kuma ita ta yi haka ne su yi wani ألم يصل مطلوب الشقيقة والعقيدة هذا كله هذا مطلوب الشقيقة والعقيدة شو نقول خديجة كل كلمة كبيرة في وجه الشيء لكن مقتنع بالكتابة فإن تحديثها التهديد على العويل سوداء بنائشة بالمقصة في الوجه الرواية أشكال منكم وتحق يقوي غير بنت خزيمة تنتهي العويل بنت بنت جمعة تنتهي العويل أم سلمى تنتهي العويل أم حكيمة

ba ma ta ba ne ne aure ne kuma ba ma ne ba ne isa ne ne ara ce ce sun yadda bisa alwaju da cikin awa daya wata su lokaci da wani ne da sa da ruwan kafin أقول بأنفسي لك أن تنشر هذا الذي الله عنه قال كان يصيبه حديث مثلا قرية في هذا هذا لم نكن كنا نتحجب أنه توفي قوة ثلاثين mun kasance muna labarin cikin mu cewa a duk da kama ba ta karfi mutum karatu saboda su ne da ya doge ya da ya karatu da ta kanji ba kai kawai cikin da ya da kanji da komai su ne da ya ce da kanji daurewa sosai da an ayyar abu ne na kuri su ga da da ta ba su da shahidu wajen da su da su da zaba su ne ce wata abubuwan da ta kuma ta da ta ba da sauki wanda su sun lafiya da wannan da wannan da kowane a haka amma da na mutum karatu hada ta yin haka kana ta bayar da musu a bayar ba ta da kuma da jannar ba hada yin haka ta yi ina da abu ba wannan da ke da kanu sai ma ku fara da shi da ta yi ina da abu ba da wani kuma da kuma ta kada cewa ina ana ba ta da wani cikin ne cewa cewa ana da wani da da na ta da ta kuma da ke kuma da da shi ba a gani ma ta kala domin na ga ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta wannan shi ke nuna wata cewa ya halatta a yakan gidan ba dole ba ne lokacin za ku yi gudanar da ƴan wata yana halatta a cikin wani abin da ya fito kan ba ku cikin madini wa rukun ba ka nan zai zama magana game da wance madini da kuma arwani ko da kuma arwala daga madini إذا كنا أبو وكيل فلا تسنى لك لا تسنى لأبو الرحمن أن أدري أنا كنت وجب وداع ولا شيء وتذكر مقصود إذا كنت وجب وداعا أليس هذا الشيء مقصود وجب ومن هذا الشيء مقصود ولا مزيد كلمة قدومة أكبر بارك أي كلمة إلى بني sahabat wajilan umum pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya termasuk wajib yang kami ini ada di Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu bahawa ibadat ini dia untuk mencari orang yang kami tidak dia mencari orang yang mahamal dia itu. Umar ada di dalam ini jadi tinggi dia ibadat dia sendiri. Kalau mereka mencari lebih dari itu ada ada orang yang mereka mencari itu. Kalau mereka mencari orang yang mencari itu ada.

wanda shi babban abin yadda mutum yana ce kunya sosai yake wanda a take kuma a cikin yara da shi a yana kai a ce da ka tsoro a cikin samun na rai domin ba akwai iya da yake aure suna da kuma da ne wasu abuwa da suka zafi karfi da abuwa da suka zafi wani wanda yake mamu ya duniya fata ala wanda ta aika ce tambaya fa kana sai da yake da rabba wa ko da alwala da da ya ta ina ba ko za a ko za ka da wasu ne da yi alwala da ta yi kuka da shi ya da a yi wata domin a sa kan a cikin da yi ba yi sai ma yi ka bari bari kuma ya ta saka ana wankewa a ji arwalla suna da jirga ne in ga wannan shi shi ne daga kan ba ka yi gari a cikin shi kai amfani da shi wannan ba da ya ba ya kauta alai da kai da wata ba wa sai kanka sai arwalla da wanke da ka باب من تقرب ثم اغتسل والرجل اثر فيه حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لها قولا عمر رضي الله عنهما ما رأيت أن أصبح محرما أم تصيبا فقالت عائشة أنا صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام في نسائه ثم أكثر محرما imam bukari ko ga wannan ne wannan da yake ga mun ta tsaye ba ku ba ta kala wa wasu akar da shi wani da yake wani da yake wani da yake yi wanka wani da ka yi shi sai ne yi wanka kuma shi bayan da wanka ke ta da kuma to da yake a shi kan da da ne ba mu da wannan kake da kana abu kuma kana da kana abu a wannan an yi bayani ne Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam da shi wanka da shi ne ke mun gudu zai kawo shi gaba sai su ka an tsara shi a kula sai ka kula su su shi da su da ne ma ka su ba su kira su kira su kuma shi kan ba su shi ma da su kira ne da shi haji kuma ga ni shi da shi wani ba da ma ta shi في ذلك الذي بين لنا حتى تكفي على سيدك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن شعب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ثم خاف على لسانه سميت جماعتي ثم أصبح مصيرا سمي وعليك بسنة الإشراك وكان في جميع مسائل الحيشن كان يشد الغيب لكن إمام البخاري ذكرنا والعزيز الذي يقول له حتى

farko ne da shi kan da na cikin gidan da shi kan da da ya ka koyi shi ne ya mutu ya kuma ana ne kuma kuma koyi da shi hadisi da bazai ma da wani wannan bayani حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا مكرم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت فأني أنظر إلى وزير الصين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج ذكرنا بسم الله وشاهدنا على كل هذه بين وجهه جبنا شورى ألا جبنا الحرم عن إبراهيم عن الأفضل عائشة رضي الله قال تلك فأنت أنظر إلى وجهه في مصر في رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فبما يكفيها في مقويت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح حتى الآن عن صلى الله عليه وسلم وترى بعض الكتب في في الأمر في اليوم يشتكي شخص يتصل يجيب التلفون في تلفونه أليس مثلا يأتي الدكان أنت ولكن شاكل يقول لي يقول لي أنت لا تقول لي شيء لا تقول ما تقول على الكفارة يقول لي ما تقول على الكفارة صار في أحد الشيء الشيء متفق على شرط الله الشيء اللي تسويه كان يقول لي كذا suna ce suka kace abu na sha'a ko suna da aika wani wanda bai masa da suka ce kun shiga suka shi suka ce da ya da shi ne in ji a ƙarfin na yara ai da su suka ce ta da wani da suka ce suke kuma wani yana nuna cewa a da wani cikin yawa su ke suna ba to ya ce wani ya fito wanka da kuma shi ne duk kuma wani su kuma kuma wani su ka kuma ka dare ya a kuma wani shi a wani ya kama da a cikin wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani

amma yanzu yake kamata da kun da aka wani da kuma da bai kuma shi ne da ba ba ba ba ka da kuma kun da ma yi wanda lokacin da da ba ko da فترجم الله ويبارك بالله سبحانه وتعالى بالألع فلا أفعل يسر وقول الله ويستبدأ أمرك وتبقى تبقى عليه من السلوك نعم السؤال عن كل سبيل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال هذا اليوم مكانة مع البيت تتعرف. وإلا ذلك كما تعرفين وتوجه إلى الله منه. sannan daga cikin malaman kuma Allah ya fi da wasu ya fi a wasu matsayin da wasu masu to ɗaya da cikin imamanmu shi ne imamin masallacin zuwa ya a suna domin suka a yanzu ya zauna amma saboda kankan da ɗaya ka tafi da malamai da suke yi a bayyana to masu zama da suka biyar da ya zama da labari ya yi umarni cewa a zaunar da kowa da mutum mazaunin da aka yi bashi da saboda haka cewa ne zaka nan samun kishi da shi a kan duk sauran waɗanda Allah ba saboda haka duk wanda duwa yi ko mun ma shi a kan ya bai da alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani jama'a na sarar cikin da ya da ya gama da wata inda ta

suna jigawo suka halarci masarautar abubuwa da zartar gudunar shi akwai da yawon rukunin suka fiye da su da yawon shi da zai amma ga wasu halittu da suka ce ta bakon bayan da suna da ba zai kalli lafi ke zafi amfani da shi ba

fuska suna tsari cikin masallacin annabi sallallahu alaihi ba a bayyana kuma ana sallah haka ne to shi ne a amma ba a sake da kan wato ba suka yi wani malamai suke magana a yi da wannan wannan hukunci don ka kuma ma da ba mai kuma da shi wani jini ba da shi da ake da wannan hukunci amma kuma da wasu an ba da shi suka ce ba da shi suka ce a kan ka ya kasance cikin al'ummari da cikin sarari ba za a rage yau mai ma cikin ya kuka tare ta da da ba kuma ina kuma da ya ga a cikin fafi su ruhu sama ko da muka da kurani da kuma yau kuka yau yi da kuma musulunci da ya da ya fara وفي سلسلة الكون يدعو في تلك مدار وارداتنا أو ولا لوحي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ربي سوى تعليمه أو ولا ولا ولا كم شيء غير اليوم ما يستحكم ولا يريد القتال به يعرف صلى الله عليه وسلم قتال يملك الإنسان يطلق حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان يعني جميعا

كل هذا التضوية يراجع على التضوية وإذا في شكوه شيء وكتابه شكوه تنبات بمجلس سواء والله تعالى السلام عليكم هل يجوز لنا اليوم أن نزور على جائزة أو هذه من كم سنة تقول لهم في هذه المسألة؟ فمنهم من يقول ان هذا قاسم للنبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز لا لا يجب عليه القطع لقوله تعالى تهدي اليك من تشاء وتهدي اليك من تشاء والله يعتبر قوليه العلماء اما قول العلماء فيرون جواز هذا اذا اذنهن فاذن له فانه يجوز ذلك اما بغير الناس منهن فانه لا يجوز والله تعالى اعلم

Sesungguhnya mereka yang berada di atas dan kemungkinan semangatnya. Sesungguhnya yang dan kebebasan hendaknya sedang ada dalam agama yang mulia Rasul. Yang sesuai yang mata, ayat ada, saya yang yang mata terbaca, sebutin lada dari Kemudian akhirnya dia marah, kamu yang saya bukan saya mana terbaca. Jadi mana? Jadi mana terbaca bagaimana?

saboda haka wannan shi ne adalci wani babu da cikin kuke yana da yayyu ta abin da ya aikata suna alisalawar ma'ayi wa daga suna da su suke nuna wani abubuwa wani suke suna kaiwa za su san da waɗannan abubuwan suna ta cikin waɗannan abubuwan akwai addu'a addu'a Qur'ani ya tabbatar da ita a wani waje Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ladina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna sannan a cikin sarrafa na sarrafa koya da idan mutum ya mutu muka zo da na fita a yin addu'a saboda yanzu addu'a ta shigo wancan da da muka ma da daya na biyu a cikin sarrafa na sarrafa kuma ta cikin sarrafa ta

ko na biya shi ne azumi shi ma a cikin lafiya ma ta kuni wa a kawai amma su da alha za a yi kai da mulala wani mulala shi ne da a zaba da shi ku da shi na ku ji da don kuma kula ba su aka mutum za a iya yi shi ne ka kama za a da don da ya kuma mun ci hajji mun ci umra mun ci azumi mun na shi da akwai shi da shi ne ya haɗu shi kuma da Allah ta'ala da ummati wa anta game da ma'aikata ta da zumunta ta ta ake yi a a ne zai zai zai yana cikin yana cikin kan kuma yana cikin ta ta sai mutane kuma da mutane ka da mutane kuma ba ba da shi ba ko da da shi ko da mutane ka bari wannan sai da hawo ko da shi ba a cikin alheri ka da ya ga mai sai ka ta ta da wa amma wa amma kan Wakil da ya kuma ta da

أنا أجلس إلى عبد الله قام به والله تعالى أعلم أنا أن صلى والله تعالى أعلم أنا أقول أن أن أن أن أن أقول أقول أقول أقول أقول لهم في وعند وقت تأثير مسلم في مكتبي كأساليبان رسول الله الذي أن بمدرسة الشر والذي كتب من أقول العلم بالشر في التعب إذا ما أدرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

akan mafi da malakai da zai da wani to wannan ya tura ma suna da a yau da zama cewa za su ya kama dama da zama a wajen da ba. Idan ne kuma akwai wani akwai bautar tsakanin cewa na kuma zama ya ce zai ya ta uku ba da da na kuma da ba a wannan tsakanin jima'i suna da kuma da da suna da yi. yiwuwa ka a wannan tsakanin jima'i akwai tsakanin malamai da zai ta ibi ne hanzar islamic da mu da ma su a kan jabawa da shi ibi ne hanzar islamic da su a kan jabawa da shi saboda hadisin hadisin da تسمعوا في هذا الشيء ولا ويكيد يعني لأنكم لا تقولي ما تستطيع أن تفكر في ذاتها ولا جمهور العلماء تقول البواد الكبير ولا تسمعت الذين سألوا الإمام الطهاوي ويقول كان أمر كتاب شهادة الله على الناس المجلسين فاتفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فلا يتوقع المنصر والظلام suka ce wannan shi ne ka umarni ne ya ka wancan hadisi umarni ne na kafanci ba umarni ne na wata shi ba wannan kuma shi ne inganci ala a kan kwanar da ba a ruwan da ana a yau. Wani da lafiya da kuma ta da lafiya da ya ka da